يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الإنسان من خروجه طفلا من بطن أمه على وجه الأرض مسافر إلى ربه والدار الآخرة ومدة سفره هي عمره الذي كتب له وهو مدة سفره في هذه الدار والأيام والليالي مراحل لسفره يقطعها فكل يوم وشهر وسنة مراحل يقويها مرحلة بعد أخرى حتى ينتهي سفره بانتهاء زمن إقامته في هذه الدنيا وعمره طال أم قصر هو محل كسبه وسعيه إما للخير وإما للشر قال عز من قائل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قال الإمام الطبري رحمه الله يا أيها الإنسان إنك آمل إلى ربك أملا فملاقيه به خيرا كان أملك ذلك أو شرا فليكن أملك مما ينجيك من سخطه ويوجب لك رضاه ولا يكن مما يسخطه عليك فتهلك فالكيس الفطن الموفق والذي اهتم بقطع مراحل عمره بما يفوز به في الآخرة ويرجي ربه به ربه فلا يزال هذا دأبه حتى ينقضي زمن إقامته في هذه الدار بخير ليحمد سعيه ويبتهج بما أعده ليوم فاقته حتى إذا أشرك صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا فرح بزاده وشكر ربه وليحذر سبيل الغافلين المضالين الذين لا يزيدهم طول بقائهم في هذه الدنيا وقطعهم لمراحلها إلا مزيدا من الآثام والسيئات وبعدا عن الملك العلام حتى إذا وردوا للآخرة وردوها مخاليفا والعياذ بالله أيها المسلمون ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أقسام المسافرين للدار الآخرة بكلام بديع فقال ثم الناس في قطع مراحل أعمارهم في الدنيا قسمان اسم قطعوها مسافرين إلى دار الشقاء وكلما قطعوا مرحلة منها قربوا من تلك الدار وبعدوا عن ربهم ودار كرامته فقطعوا تلك المراحل بمساخط الرب ومعاداته ومعادات رسله وأوليائه ودينه فهؤلاء جئلت أيامهم مراحل يسافرون فيها إلى الدار التي خلقوا لها وهم مسحوبون فيها بالشياطين الموكلة بهم حتى يسوقونهم إلى منازلهم سوقا كما قال تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم حتى أي تزعجهم للمعاصي والكفر وتسوقهم إليها سوقا والقسم الثاني تقع تلك المراحل سائرين فيها إلى الله ودار السلام وهم ثلاثة أقسام ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات فجميعهم في سيرهم وفق موقنون بالرجعة إلى الله ولكنهم متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره وسرعة السير وبطئه بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا ومعلمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإنسان واستنى بسنته إلى يوم الدين بكم قد ta tabbata ga Ubangiji maɗaukakin tsira da amincin Allah ya tabbata da siyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu sai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkautararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama ‘yan uwana masu girma masu daraja a wannan rana ta juma'a muna fata Allah maraukakin sarki ya karɓi ayyukanmu ya ce mana laifukukanmu ya tashe mu a cikin annabawa da mursalai da salihai da bayansa nagari ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya halicce mu tun lokacin da ɗan adam ya fita daga cikin mahaifiyarsa ya faɗo ƙasa tun a wannan lokacin ya ɗauki hanya hanyar da ya ɗauka ta bulaguran komawa zuwa wajen ubangijinsa zuwa tashin alkiyama kowa da lokacin da aka ɗibar mushi wani abin da aka yarje mushi daga fitowarsa ya yi kuka ɗaya shi nan ya koma ga Allah wani kuma an yarje mushi da iya yin kwana ɗaya wani sati wani shekara goma wani ashirin wani saba'in wani sama da haka da zarar da mahaifiyarka ta haife ka wannan lokacin da aka ɗiba ma na nisan bulaguranka ko kuma gajartarsa wannan shine za a rubuta maka abubuwan da ka aikata a yayin bulaguran domin zuwa ranar tashin alfiyama kwanakai yinnai da darairayi da suke tafiya wannan ka ɗauka wata marhaloli ne na bulaguranka wanda kake tafiya zuwa ga Ubangijinka. Kowace rana ta fito, ta shuɗe, kowane wata ya gitta, kowace shekara ta tafi, Ko a haji kana nannaɗe kabar makka ne, kuma kana kusantar Ubangijinka, kuma ka shiga wata marhala ta daban na kusanci ga Ubangiji maɗaukacin sarki. Haka kwanakin, dararrakin, da shi watannin, da shekarun za su ƙare lokacin da bulaguranka ya ƙare, zamanka a wannan duniyan ya ƙare. Kuma wannan lokacin ya yi tsawo ko ya gajarta, a wannan ɗan tsakanin shi ne wajen da abin da ka aikata ka tsoruta, shi za ka tafi da shi a wannan dogon zangon naka. in alkhairi ka ɗauka to alkhairi za ka tafi da shi in sharri ka shuka sharri za ka girma shi ta Allah madaukakin sarki a cikin suratul inshiqaq yace ya ayyuhan nasu ya ayyuhan ya ayyuhal insan ya kai dan adam ya kai mai yawan mantuwa shi yasa aka ambace mu da suna insan amma duk muna manta wannan tafiyar saboda mantuwar mu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqihi kai kana mai kokari wajen aikata ayyukan da za su kai ka wajen ubangijinka kuma lallai za ka haɗu da ubangijin akan ayyukan da ka aikata imam qabri a cikin tafsirin sa yace ya ayyuhal insan ya kai da yawan mantuwa innaka amilun ila rabbika amala kana aiki ne dare da rana wanda za ka kai gaban ubangijinka fa mulaqihi bihi kuma ka haɗu da Allah da wannan aikin naka khairan kana amaluka zalika aw sharra aiki alkhairi ta aikata ko kuma sharri ta aikata falyakun amaluka mimma yunjika min sakatihi imam tsabari yace ya kamata aikinka a kullum ya kasance abinda zai tserar da kai daga fushinsa wa yujibu laka ribahu kuma ya wajabta ma yardarsa kada ka sake aikin da kake aikatawa ya zama zai kai ka zuwa fushi fushin Allah subhanahu wa ta'ala a kanka to kuma in wannan ta tabbata to ka halaka ɗan adam mai wayo mai hankali ɗan birni wanda ya san abin da yake shi ne wanda aka datar da shi ya damu da tafiyar nan ta yanke shekarunsa a duniya wajen rabauta da neman ayyukan da za su tserar da shi ranar tashin alkiyama shi yardar da shi da ubangijinsa maɗaukacin sarki baya gushewa baya saurarawa haka yake yi kullum ƙarawa yake domin ya san duk ranar da ta zo wata ta shigo ta gaba to ya ƙara kusantar ubangijinsa shi yasa yake sake dagewa kika gan shi yau da ɗabi'unsa da ibadarsa da halayensa in ka gan shi gobe ya ƙara maleji wani ne na musamman in ka gan shi a wannan shekara to shekara mai zuwa ya ƙara komai dangane da ayyukansa na alkhairi da ya ga shekarunsa sun fara tafiya shekara arba'in hamsin musamman ya kai sittin to ya fara bayi bayi ya duniya ya fara tattara kayansa da koma gaban ubangiji na ɗaukacin sarki domin so yake rayuwarsa ta ƙare ya kai da ranar tashin alkiyama da alkhairin da zai gode mushi ya gode wa aikinsa ya yi farin ciki da abin da aka tani don mushi ranar da kowa matsiyaci ne kowa yana neman ne yake ne da yake so mai bukatarsa ya tani wa kansa ranar da kowa yake nafci nafci ba ma mu fa karan kaɗaniya har annabawan Allah annabi Ibrahim annabi Nuhu annabi Isma'il dukkan annabawa annabi Musa da Isa haka suke cewa nafsi nafsi sun ɓoye a wannan ranar saboda ni saboda ɗan wani abu da suka yi suke ganin ma laifi ne bayan an ma yafe musu annabi Adam shi kansa yana abul bashar shi ne sanadiyar dukkan wani ɗan adam annabin Allah kuma Allah ya yafe mishi amma duk da haka yana jiran cewa ya ci ɗan gani itacen da aka hane shi bayan fa Allah ya ce mishi ya yafe mishi kuma ya sanar da a duk littattafan a alƙur'ani ya ƙara sanar da mu wannan laifin da annabi Adam ya yi fa mun fa ya shi mishi amma duk da haka annabi Adam yana ganin cewa tun da dai ya aikata kuskuren a ganin daman Allah ya iya dawowa ya ce ya fasa domin fa'alun lima ya sha'uni mai aikata abin da ya ga dama ne shi yasa bai aminta ba yake nafsi nafsi yake koyewa ya kasa zuwa gaban Allah domin neman wata alfarma wannan ranar ita ce ranar da alfijir lahira zai ceto ranar da duhun duniya zai yaye ranar da kowa zai yi farin ciki da guzurinsa in ya aikata abin kirki ya gode ma ubangijinsa to don haka duk wani gafalalle ɓatacce mai aikata abin da ya ga dama ya kiyayi wannan rana ɓatattu su ne ba abin da suka tsururuta ba abin da suka tsara a tsawon zamansu a wannan duniya ce sun yanke wannan matakan na rayuwarsu da laifuffuka da saƙo da kafirci da munafunci da cin haram da albush da sata kuɗin mutane da jefa al'umma cikin bala'i sun ƙare rayuwarsu ta jin daɗin duniya sun ɗauki haƙƙin da ba nasu ba sun yi biris da dokokin Allah sun yi abin da suka ga dama sun nisanci Ubangiji maɗaukaki da kuma gasu a gaban shi. sun nisanci Allah da zai musu hisabi ko kuma gashi an dasa nizanin hisabi yau gashi an mulmulo ayyukansu mala'iku suna kawo su a ɗaure an mulmulo takardunsu ɗauri-ɗauri an zo da su kuma sun zo filin tashin alkiyama sun zo a tsiyace babu aikin alkhairi sun zo a talauce ba abin da suka zo da shi sai kwaramiya da sakarci da ruɗin duniya da cutar wane da sace kuɗin wane da ingiza wane da ƙin halartar farilla da ƙin halartar sallah da yin wasu duk abubuwa na taɓartaka Allah ya kiyashe mu ya kai ɗan adam ya kai musulmi Mamu Ibn al-Qayyim ya faɗa mana wasu rabe-raben mutane wanda suka ɗauki wannan bulaguran da zance mai ƙayatarwa ibn al yake cewa da yawa daga cikin mutane sun yanke waɗannan matakan na rayuwarsu a duniya in ka dunkule mutane to kaso biyu ne kaso na farko ibn al-qayyim yace su ne wanda suka tafi ɗoɗar zuwa gidan wuta zuwa gidan tashin hankali zuwa gidan taɗewa zuwa gidan hasara zuwa gidan bala'i da musiba hanyar da suka ɗaukawa kansa kansu kenan suke binta duk lokacin da suka yanke wata marhala ta rayuwarsu shekara ta kawo ko wata ya yi ba abin da suka tsarawa sai kusanci da lahira tare da nisantar kansu ga Ubangijinsu da kuma aljannarsa. ba abin da shekarunsu da kwanakinsu yake ƙara musu ya ƙara kusantar Allah da kusantar lahira da kuma nisantar da kansu ga Allah ɗin da kuma gidan karamcinsa na aljanna waɗannan kwanakin da watannin da shekarun da suke shuɗewa gabaki ɗaya sun shuɗe shi ne akan fushin ubangiji da adawa da shi da adawa da manzanninsa da waliyansa da addininsa ba su so ko kadan a rinka maganar addini ko shari'ar Allah ko Allah ya ce kaza ko manzon Allah ya ce kaza suna kallon dukkan wannan wasu abubuwa ne na hana sakewa da shakatawa don haka ba sa jin wa'azi ba ma sa zuwa inda ake don sa hankalin su tashi tashi kana jin malaman nan ko kana jin hadisan nan ba za ka iya rayuwa ba duk za ka shiga cikin tsoro ba ka san tsoro yana nan zuwa ba ba su san tashin hankalin da babu kamar shi yana nan zuwa sun ƙi a faɗa musu Allah a duniya sun nisanci masu faɗa musu Allah ba sa so a ce wannan halal ne wannan haram ne ba sa so a ce ga daidai da abin da yake ba daidai ba ba sa so a yi wannan magana ko kaɗan alhali kuwa su ba sani ba a kwanakinsu da shekarunsu suna tinkarar wata madakata wanda Allah ya kira shi wani irin shinge wanda ba mai ƙetare shi sai wanda ya abin kirki a duniya Sun manta da wannan lokacin waɗannan sun sanya gabaki ɗaya shekarunsu da bulaguransu zuwa gidan daman da aka halicce su domin shi gidan wuta kuma gabaki ɗaya sun abokanci shaiɗanunsu wanda aka wakilta su a kansu wanda suke zabarunsu dare da rana suke so sai sun kai su wa gidan wancan ƙasƙancin da azaba na wuta shiɗanu na mutane da aljannu sun tattaru sun kange su sun zaburar da su akan aikin sa'o da keta mutunci da aikin asha shi yasa Allah ya ce "Alamtar tara anna na shayaƙina, alal kafirina uzuhun azza shin baka ga aiko shedanu ba akan kafirai da munafukai wadda take ingija su take damun su cewa sai sun yi sabo an zu'izuhum lil ma'asi wal kufr tana takura musu su ji ba mu daɗi a jikinsu in ba su aikata laifi ba ko ba su kafirci ba wa tasuquhum ilaiha suqa kuma aljanu da shaytanun suna tilasta su Wannan su ne wanda suka yi asarar rayuwarsu wanda suka gaba rayuwarsu da baki ɗaya a duniya ba abin da suka shuka sai arna. ba Allah ba ma'aikinsa a rayuwarsu ba sanin ya kamata ba menene daidai ganin duk abin da zuciyarsu ta kulla musu ko a ganinsu shi ne daidai Ibn al-Qayyim yace waɗannan su ne kaso na farko waɗanda suka taɗe a rayuwarsu Allah ya kiyashe mu kaso na biyu yace su ne wanda suka yanke waɗannan marhaloli na rayuwa suka nufi Allah suka nufi gidan salama waɗannan su kuma sun kashi kaso uku waɗannan da baki ɗansu sun yi imani da Allah sun yarda da ranar tashin alkiyama sun yarda akwai hisabi sun yi taka tsantsan a rayuwarsu to waɗannan alkur'ani ya kasa mana su kaso uku zalimun li nafsi kuma Allah ya ce fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah daga cikin waɗannan akwai masu zanen tattalci akwai muqtasi waɗanda suke yan tsakatsaki akwai sabiƙun bil akwai testiklas wanda suka yan ƙwaƙoluwa wanda babu wani alkhairi da suka bashi wannan gabaki ɗansu a tafiyarsu da bulaguransu ba sun yi ƙini za a koma ga Allah sai dai me bambancin susu. matakai ne wajen guzirin sun ne bambancin da yake tsakanin su yawan guzurin da kowa ya tafi da shi kamar daga nan ne za mu tafi saudiya ko za mu tafi wata ƙasa mu mutane gabaki ɗaya za mu je waje kankara amma kowa da irin guzurin da taho da shi wani za ka ga ya riƙe dala ɗari biyu wani dala ɗari biyar wani dala dubu wani dala dubu ɗari to gwargwadon dukkan je waje ɗaya za a je a waje ɗayan kuma gida ne da masauki daban-daban ka sauka a saudiya za ku tafi a jirgi ɗaya amma wani kai da ka san ajihunsa ka san ya fi naka nauyi wani hilton zai tafi wani ko a nan wajen bin ladin zai samu gida wani can sai ya kilomita uku sannan ya zo ka'aba wani kuma daga ka'aba ma in ya buɗe gilas ɗinsa yana ganin ta a guduri to waɗannan su ne mutanen guda uku ibn al-qayyim ya ce na farko shine zalimun ne nafsihi wanda ya zalunci kansa wannan shine ne fi fizzadi, wanda guzirinsa kaɗan ne gairu akhidin minhu ma yuballighuhu almanzil bai ma ɗauki abin da zai kai shi gida ba a yawansa ko sifarsa ya ce a'a shi wannan ya yi sake abin da ya kamata ya tsururuta da yawa bai tsururuta ba amma duk da haka shi ma fa da yi gujirin da abin da zai cutar da shi ya hana shi bin hanyar ba sai dai ya yi guzirin da abin da zai sha wahalar a hanya wannan zai isa ranar tashin alkiyama lokacin hisabi guziri ya ƙare ya ɗan samu matsaloli amma kuma ya kai domin menene ya gafala wajen aikata wasu abubuwa a wani waje ya fifita sha'awarsa da abin da yake so a abin da Allah yake so da umarninsa amma tare da imani da Allah da littattafansa da ranar tashin alkiyama da kuma yana ji a jikinsa abin da ya ba daidai ba ne ba saƙo ne ya fuskanci yininsa da ranarsa ya fuskance su wajen tashi wajen nemo abin da zai ci shi yasa zuciyarsa tana kan kasuwarsa ko kamfaninsa ko mulkinsa ko sana'arsa ko kuɗinsa ko gonarsa ya harraka gabansa wajen neman abin da yake so da haka abubuwa sai suka cunkushe mushi da haƙƙin Allah a kansa da kuma haƙƙin duniyarsa a gabansa wani lokaci sai amshi da ya yi riko da rukusa ya samu sauƙi in aka ce wannan abin ai ba laifi sai ce to ba shi kenan ba wani lokaci ya riko da azima wani lokaci ya kusanci saɓo wani lokaci ya bar gaskiya ba don wani yana ganin cewa wannan saɓon ba saɓo ba ne ba ko gaskiyan nan ba gaskiya ba ce ba a sakacin shi ne da kuma alkawarin tuba kuma yana ganin cewa daga wannan shi ke nan kuma in ya aikata ya kaurace wannan laifin har abada ibn al ya ce ya tafi da matakan rayuwarsu sa tsakanin riba da asara duk da yake mafi galibi ribar tafi shi yasa zaka gan shi yana aikata iya ƙoƙarin sojan farilla yana aikata iya ƙoƙarin sojan ayyukan kirki yadda yake a wani wajen zaka same shi marwaci ne wataƙila ya iya sadaukar da dukiyarsa abin da ya kamata ya nemi ƙwaƙwaluwar gidan aljanna da ita wani lokacin ya yi sakaci ba kabbarar harama yake samu ba a sallah wataƙila sai an yi raka'a ɗaya ta biyun ya zo wani sai an yi ta uku ta huɗun ya zo amma baya rasa jam'i sai dai wani jam'i yana zuwa ne dai ya samu jam'i amma ba wancan wanda za mu faɗa a ƙarshe ba sabiqun bil khairati wanda mutum zai biji ƙirji ya ce yau shekara arba'in ban taɓa rasa kabbara harama ba a sallah biyar ba irin waɗannan ba wannan su ne za mu zo sabiqun bil khairati bi iznillah shi wannan ɗan hawan faida ne amma dai ya yi yanda ya riƙe duniyarsa tana jan shi lahirarka tana gan shi wani lokaci ka gan shi tamam tsayayyen mutum a ibada wani lokaci ga ya shagalta wannan haka ya ƙare rayuwarta, har ya tsinci kansa a lahira to Allah madaukakin sarki saboda mai adalci ne sai fito da ribarsa da danna hasararsa ya zamanto hukuncin da za a mar alar raji abin da ya fi rinjaye ubangiji maɗaukacin sarki sai kasance bai tozartar da shi ba bai halakar da shi ba ya yi mu'amalance shi da kyakkyawan mu'amala halalar Allah da adalcinsa shine sai sanya shi gidan aljanna amma aljanna ta ne aljanna ta farko Yan aljanna ne ba wai ‘yan firdausi ba ne ba ko ‘yan matakai matakan farko da car na sha ya fi da car aka kama ni. shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam yake ta bayanin shi irin waɗannan yace waɗansu su zaka ga sun zo kan sira'i yayin da suka taka sira'i inda shi sira'i manzala sallallahu alaihi wasallam yace ya fi takobi kaifi kuma ya fi silin gashi silin taka kuma kowa sai ya bi shi yace da ya taka na farko zai zafi ya ji yanka saboda wancan abubuwan da ya yi in ya ƙara gaba haka zai yi in yana tsaye har ya zauna in yana tsugunne har ya faɗi in yana zaune har ya kwanta ya ja ciki a fuzge shi can wuta ta fuzge shi can bulala ta mace shi a can kugiya ta farko shi a can ya yi wu kamar zai faɗa. ya saƙale ya dawo haka zai rinka tafiya har ya je ya ƙetare shi ne da na sha ya fi da shar aka kama ne ya je kuma a yi kwaskwarima a jajjara shi ɗan abubuwan da ya samu ɗan aljanna duk wani mai tabo bai shiga ta sai wanda ya ta sai a kai shi ruwan alkausara a ɗan yi man panazikil ɗinsa a jajjara shi a yi abubuwan da za a yi sannan sai tafi aljanna kuma ko anan muka tsaya mun gode wa Allah Karan tsere Allah a wannan duniyar ko anan ka tsaya ka gode wa Allah kafin ma mu je wai mu ka tafi ɗan tsakatsaki mu a nan wannan matakin ake rigima da mu da me muke ci me muke sha da muka ɗauki ibadar Allah ya alaƙar mu da Allah ya alaƙar mu da ƙur'ani ya alaƙar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka iya bugin kirji ka tsarkake kanka ka kai masu zalibin li wanda ba su tafri'i a cikin kaba'ir ba suka fata fata cikin manyan sako za ka iya buga ƙirji ka ce duk abin da kake ci kake sawa kake hawa ka gina tsarkake ne kana taka tsantsan a wannan a wani waje abubuwa ne kanana kake sakaci kana da wannan bugi ƙirji ka faɗa haka yawa daga cikinmu ba za mu iya buga ƙirji mu faɗa wannan ba ba abinda za mu sai neman rahamar ubangiji maɗaukakin sarki amma kun ga wannan matsayin zalimun li nafsihi ne ma yanzu muke ƙoƙarin kaiwa domin da yawa daga cikin mu ba mu kai ba wallahi ha wani ba tawazu bane ba ba mu kai bane ba da da maganganunsa da ne riba menene asara bai yarda asarar ta yawa ba duk da yake bai ci riba da yawa ba bai yarda asarar ta karya jarinsa ba fata-fata duk da yake ribar ba wata mai yawa ba ce ba da haka ka tabbatar da mu akan abin kirki Allah ka mana maganin Ka yi mana maganin shedan Allah ka kame hannayenmu ka dora mu akan abin da zai tsirar da mu duniya da lahira abin da muka aikata na kuskure na ba daidai ba Allah ka yafe mana dan rahamarka da jin kanka ba dan mu ba ba dan mu ba Allah ka taimake mu ka taimaki kasan mu ka agaza mana ka agaza wa musulmi a duk da suke ya Allah ka taimaki kasashen musulmi Allah ka taimaki kasashen musulmi Allah ka taimaki wannan haɗin gwiwa na kasashen musulmi Allah ka raba su da munafunci Allah duk wanda zai mai munafunci a cikin wannan haɗin gwiwa ta Saudiya da Qatar da Oman da Pakistan da Malaysia da Misra ya Allah ka haɗa su ya zal jalal wal ikram wanda dab ma ake kuma ka haɗa da Iran saura kaɗan tunda mun san cewa a 'yan kwanakin nan ba don waɗannan haɗin gwiwar ba na saudiya da pakistan da malaysia da turkiya da qatar da oman da gabaki ɗaya amerika ta rike ta wancan yanki domin da ta kai wa iran hari amma waɗannan suka hana ba haka muke shi, suka ce ina ba za a tayar mana da duniya ba ba za a tayar mana da yaƙi a ƙasar musulmi me yasa ku kullum masifa ku da bala'in sai a tsakan musulmi kuke yi wannan haɗin kai Allah maɗaukacin sarki ya ƙara haɗa Allah ya sa mu samu wata ƙuwa ƙarfi na musulunci da zai ƙara mu duk wanda zai kawo munafunci ko ya shigo cikin haɗin kai don ya zama ɗan kanzagin Amerika da Isra'ila Allah ka tona asirinsa Allah su ma waɗanda suka sa haɗin kai in ba Allah ne a gabansu ba Allah ka miƙa wannan haɗin kai a hannun jajirtattun mutanen wanda akwai Allah a gabansu. Allah ka karya Amerika, ka karya Isra'ila, ka karya masu goyon bayanta a duk inda suke zan da ranar shekara. Allah ka san yan CIA, ka san yan masuniya, ka san yan Mossad, ka san su ya zan jalal wal ikram waɗanda ma suke amsa sunan musulmi da wanda ba ta amsa sunan musulmi Allah ka karya su Allah kada ka ba su nasara Allah duk abin da suka shirya na bugun da bala'i Allah ka juya shi a kansu Allah duk ne nufin musulunci da musulmi da bala'i Allah ka juya bala'i kansa Allah ka tserar da mu Allah ka tserar da mu ka kare mutuncin mu ka kare addinin mu ka kare garurukan mu ka kare kasuwannin mu ka kare masallatanmu ka kare gidaddadinmu ya Allah ka kare kamfanonin musulmi ka kare jarin musulmi Allah ka ɗaukake mu ɗaukaka ta duniya da lahira ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid wa salatu li salatikum yarhamukum